قال تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون قال القرطبي رحمه الله كانت الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به قال الحسن البصري ما تشاور قوم قد إلا هدوا لأرشد أمورهم وقال ابن العربي المالكي الشورى ألفة للجماعة ومسبار للأقل وسبب إلى الصواب وما تشاور قوم قط إلا هدوا قال شاعر إذا بلغ, إذا بلغ الرأي المشورة فاستئن برأي لبيب أو مشورة هازم ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم قال تعالى في حق سيد ولد آدم أفضل الأنبياء وإمام المرسلين وقائد الغر المهجلين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولو استغنى رئيس أم مشوره لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها من جميل الوجوه أكمل الناس أقلا وعدلهم حكما وأرشدهم قضاء وكان يقول أشيروا علي يا قوم أشيروا علي يا قوم وقد أشار عليه الهباب بن المنذر يوم بدر وقبل مشورته وغير حكمه وأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها يوم الهديبية وقبل مشورتها وعمل بقولها ونجى القوم بسببها وكان هذا في الصحابة شائع لا يعد ولا يهصى وكان الملوك في قديم الزمان يتخذون على المشورة والفتية وقصة بلقيس شاهدة على ذلك قال ابن عطية والمشورة من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما لا خلاف فيه وهذا موافق للقوانين الوضعية ولا يقع الرئيس في الخطأ إلا إذا رفض المشورة وصدر على رأي قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين قال أرابي ما غبنت قط حتى يغبن قومي قيل وكيف ذلك قال لا أفعل شيئا حتى أشاورهم وقال ابن خويز منداد واجب على الولاه مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما لا يعقلون ولا يفهمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب وفيما يتعلق بمصالح البلاد وإمارتها وكان يقال ما ندم من استشار ومن أعجب برأيه ضل اللهم أحسن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فإن المشورة قد تكون رسمية وقد تكون غير ذلك فالعبرة بالصواب وقد يؤدي الأمر إلى التصويت والله المستعان عليه التكلان dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako bayan haka yayin uwa hakika shawartar juna da tuntubar juna sifa ce da kama da ta'ada ta gaskiya tsakanin ma'abutan imani ‘ya'ya ne da iyaye mata ne da mazaje shugabanni da waɗanda ake shugabanta masu mulki da waɗanda ake mallaka kowanne daga cikin ɓangaren waɗannan matuƙar yana da imani ya yadda ya ba da shawara kuma ya yadda shi ma a ba shi shawara ya karɓa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratu shura wanda sura ce sukutun a ƙur'ani darasin da take koyarwa kawai shine ba da shawara ubangiji yace wallazi nastajabu li rabbihim wa aqamus salah lalle waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu suka tsaida da sallah wa amruhum shura bainahum zaka ga al'amuransu suna gudana tare da shawara a tsakanin su da juna manya su shawarci ƙanana ƙanana su shawarci manya yara su shawarci iyaye iyaye su shawarci yara maza su shawarci mata mata su shawarci mazajensu wanda yake mulki ya nemi shawara waɗanda suke ake mallaka su masu ba da shawara ubangiji ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma zaka tara suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi na dukiya imamul al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama cikin littafin sa na tafsiri yace mutanen madina sun kasance kafin manzo Allah ya kaura zuwa gare su in dai za su yi wani abu sai sun haɗu baki ɗayansu an yi shela an taru a ƙofar gidan mai gari ko hakimi ko dagaci a ce to ga wani abu da ya taso menene shawararku manya su faɗi shawararsu yara su faɗi shawararsu dattawa su faɗa masu jini a jika su faɗa mawadata su faɗa talakawa su faɗa ‘ya'ya su faɗa bayi su faɗa maza su faɗa mata su faɗa a ƙarshe a tattara shawarwari a fitar da ra'ayi guda ɗaya da shi za a yi aiki ya ce sun ma'amilu alaihi a kan wannan abin da shawara ta bayu da shi za su yi aiki sakamakon haka ne allah ya musu wannan kyakkyawan yabo a cikin suratu shura su ke nufi da wallazi na stajabu li rabbihim wa qamu sala wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun da dukkan wanda ya bi ta farki irin nasu zai shiga ƙarƙashin ayar hasan al-basri Allah ya ji kansa da rahama ce. ma shawara qaumun qattu illa hudu li arshadi umurihim ba yadda za a yi mutane suke yin shawara kafin su zartar da wani al'amari face sai kaga idan suka tashi zartar da al'amarin bayan sun yi shawarar abin da za su aikata ya fi komai dacewa ya fi komai daidai saboda ita shawara tana da albarka da hankalinka ne da na wani aka haɗa. in kwa ra'ayinka ne kai kaɗai to da hankalinka kai kaɗai kai aiki ba ku yadda za a ce hankalin mutum ɗaya ya karaɗo komai da komai ya ga baya ya ga dama ya ga hagu ya kalli sama ya kalli ƙasa ya hango amfani ya hango matsala amma idan aka hada da hankalin wane da nawa ne in nawa ne ya hango amfani nawa ne sai ya hango matsala sai ya zama an yi aiki da biyan an kalli bangaren amfani kuma an kalli bangaren matsala an kubuta da haka dukkanin tunanin mai tunani da dukkan hankalin mai hankali shi kadai ba zai iya gamsar da amfani da albarka da cin moriya ba ga al'umma sai an hada da sauran nuka na sauran mutane wani daidai da naka wani ƙasa da naka wani tunanin ya ɗara naka da haka hassan albasari ya ce duk inda mutane suke shawara to in za su yi abu sai kaga abin ya yi kyau balma ya fi kyau ibn al-arabi al-maliki yake faɗa yace ashuratu ulfatun lil jama'a ita shawara hanya ce daga cikin hanyoyin da ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da su wajen hada kan bayansa domin cikin tuntuɓar juna da shawara akwai haɗuwar kai akwai dunkulewa waje guda akwai cin amfanin juna sannan wa misbarul aql ta hanyar shawara ne ake gwada zurfin tunanin mutane wani kana ganinsa kamar yana da zurfin tunani amma sai lokacin da ya ba da shawara za ka gane tunanin nasa zurfinsa ya kai rijiya gaba biyu ko uku ko shida ko tara wani za ka gane cewa shirin ne ba ci ba ba wani za ka gane cewa tunanin nasa yana da faɗi ko da ka ne masa kallon wulakanci a ganin ido to sannan shawara hanya ce da take kai mutane ga daidai hanya ce da take kai mutane ga dace ibn al-arabi ya ce wa ma tashawara qaumun illa hudu ba inda mutane za su ke yin shawara face sai Allah ya datar da su zuwa ga daidai wani mawaki ya ce idza balagar ra'ayul mashurata fasta'in bi ra'yi labibin aw mashurati hazimin idan al'amari ya kai na shawara to kada ka dogara da kanka da kanka ka nemi shawara ta wani mai hankalin da tunani makamancinka ko daidai kai ko wanda ya ɗara ka sannan kuma ka karɓi shawara ta mutumin da ka san da gaske yake ba mai wasa ba ne ba wala ta jali shura alaika gababatan ya kai babba ya kai mai matsayi ya kai uba ya kai mai gida ya kai sarki ya kai gwamna ya kai shugaban ƙasa kada ka taɓa tsammanin don an baka shawara cewa an maka katsalandan cikin al'amarinka al'amarin ba naka bane kai kaɗai na al'umma ne duka cewa wane yi kaza bahaushe ya ce gyara kayanka ne baya zamowa sauke mu raba yau sau da dama wani babban in an bashi shawara sai rinka ganin cewa ba a isa ba don me za a sa masa baki don me za a yi masa katsalandan shawara ba katsalandan ba ce shawara ba ba ni na iya ba ne shawara ba sauke mu raba ba ce ba fa'in innal khawafiya lil ka sani tsunzu idan zai tashi fukafikin gaba kadai ba sa isarsa sai ya hada da karfin fukafikin baya fukafikin baya su taimakawa na gaba sannan tsuntsu ya samu karfi da kuzarin tashi sama kamar yadda ubangiji madaukakin sarki ya sanya kofatai a kafafuwan dabbobi don su samu karfin taka ƙasa yanzu da a ce dabbobi ba su da kofato tafiya a kasa ba za ta yi musu daɗi ba da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shawara ne a tsakaninmu don ta zamo taimakekeniya gare mu kuma don ta zamo haɗewa da ƙullewa tsuntsiya ki ɗaya cikin nukanmu ubangiji su subhanahu ta'ala ya buga mana misali da shugaban 'ya'yan adamu baki ɗaya fiyayyen annabawa limamin manzanni shugaban dukkanin wani nagari Mazalla Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah lahum saboda tausayin Allah ne da jin kansa ya zama kake da saukin hali gare su idan da Allah ya ga dama sai ya saka ka zama shugaba mai wahalar sha'ani sai ya saka shugaba mai taurin kai sai ya saka shugaba mai keta mai mugunta amma ubangiji ba haka ya so ka zamo ba ya so ka zama mai tausayi ya so ka zama mai jin kai ya so ka zama mai kallon na ƙasa mai karɓar shawara ga wanda ba su kai ka ba walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik da kwace kai shugaba ne mai keta mai mugun hali wallahi da sun tarwatse sun bakka fafu hum in suka yi maka ba daidai baka yafe musu wastaghfir lahum ka kuma roƙa musu gafara a wajen ubangiji ubangiji zai yafe musu wa shawirhum fil amri kuma duk abin da zaka yi ka rinka shawartar su ka rinka tuntubar su tare da cewa ka fi su hankali ka su tunani ka su hangen nesa kai ba ka sabo su suna sabo kai ba ka yin son zuciya su ku suna bin son zuciyarsu amma tare da haka aka ce ka shawarce su wannan yana nuna inda akwai wani shugaba inda akwai wani mahaluki da ya fi karfin a ba shi shawara manzo Allah shi ne lamba ɗaya. domin ya fi kowa tunani ya fi kowa gaskiya ya fi kowa adalci ya fi kowa riƙon amana ubangiji ya shaide shi da cewa ba zai bi son zuciyarsa ba wa ma yantiqanil hawa in huwa illa wahayin yuha fadar son zuciyar ma baya yi ballanta na ya kai ga aikatawa domin fada ya fi sauki aikatawa ya fi wahala amma shi mai saukin ma baya yi ballanta na mai wahalar ta fuskar son zuciya amma tare da haka Allah ce nemi shawarar sahabbai waɗanda wannan sahabban ba su kai shi ba duk abin da ake nema na kamala da cika ya fi su amma Allah ya ce lalle ka rinka neman shawararsu wannan yana nuna cewa babu wani shugaba babu wani uba babu wani jagora babu wani miji da matarsa da ya fi karfin ya shawarce ta ko uban da ya fi karfin ya shawarci 'ya'yansa ko mai gidan da ya fi karfin ya shawarci yaransa na ofis ko na kasuwa ko mai mulkin da ya fi karfin ya shawarci talakawansa babu shi a duniya inda akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗara kowa amma tare da haka abin da sunnarsa ta nuna mana idan annabi zai yi abu ya san abin nan zai haifar da matsala wasu ba za su ji daɗi ba cikin sahabbai ya rinka shela da kansa ba ta yake ayi ba da kansa yake yi in ya tara mutane ya rinka ashiru alayya ya kawo mutane ku bani shawara maza ya fito zai je yakin badar tun daga madina duk inda aka ci tazarar tafiya sai ya tsaya ya ja tunga ya kalli mutane ya ce ashiru alayya ya kawo ku bani shawara mutane su shiru ba mai tankawa Ayi tafiya ayi tafiya ya sake tsayawa ya ce ashiru alayya ya kawo ku ba ni shawara ya mutane har sai da mikidad ibn al ya fahimta ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah ina fahimtar cewa da mu mutanen Madina kake domin mun yi alkawari da kai lokacin da zaka taho daga Makka ka dawo Madina cewa za mu baka tsaro ne da kariya matukar kana cikin Madina amma idan aka fita to ba mu da yadda muka iya da kai to gashi kuma yanzu tafiyar Badar wajen Madina ce ba cikin Madina ba tsammani na wannan alkawarin kake tunowa shi yasa kake mana jirwaye da kamar wanka shin a nan ma za mu taimake ka ko ba za mu taimake ka ba shin a yi tafiyar ko ka a yi da miki dabi ya ce wallahi na ari bakin mutanen madina na ci musu albasa ina tabbatar maka da cewa ya ma'aikin allah za mu kasance tare da kai duk inda za ka je a cikin garin madina ko a wajen madina ba za mu gaya maka irin abin da banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ba suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun musa tafi kai da ubangijinka ku yaki mu ba za mu ba mu sai dai mu ce da kai izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun tafi da kai da ubangijinka ku yaki mu kuma muna nan tare da ku ko da za ka shiga da mu kurmin mashi ko kogon zaki ko dukkan wani waje na hadari wallahi ba za mu kwaye maka baya baya ma'aikin Allah a wannan lokaci aka ga manzo yana fara'a yana murmushi alamar cewa shawarar da aka bashi ta yi masa daɗi to haka har lokacin da aka je filin yakin badar manzo ya rarraba dakarun sojoji waɗannan ku zauna anan waɗannan ku tare nan waɗannan ku tare nan wani sahabi dan Madina Hubab awal Hubab ibn al-Munzir dan Makka ne sai zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah inda ka karkasa sojoji suka tsaya wahayi ne Allah ya maka koko dabarun yaƙi ne da sanin makamar aiki sai ce dabarun yaƙi ne da sanin makama sai ce to ni ina ganin an yi kuskure ba a nan ya kamata ka aje mu ba canja wa'ancan daga can canja wa'ancan daga can canja wa'ancan daga can take manzo Allah ya karbi shawara aka sauya wa sojoji wajen zama a filin daga wanda wannan shi ya bayi zuwa ga nasarar da aka samu a yakin Badar gashi a sulhul Hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alkawari da shi da mutanen Makka cewa ba zai shiga makka ba zai koma to a ka'ida duk mutumin da ya taho aikin haji ko umra bai samu isa garin ba sakamakon an tare masa hanya ko wani rashin lafiya a duk inda ya gaza a nan zai yi aski ya yanke abin hada sai ya juya fa in uhsirtum famastaysara min alhadi a wannan lokaci manzo Allah zai yi aiki da wannan ayar yace da sahabbai kowa ya je yanka abin hadayarsa ya aski sahabbai ba su kula shi ba kowa yana zaune ba wanda ya motsa hankalinsa ya tashi domin ya san in ya faɗi magana baya aiki da ita ba to komai zai iya biyo baya Allah zai iya saukar da wahayi mai zafi zai iya saukar da azaba hankalin annabi ya tashi sai ya tashi ya shiga cikin gida wajen na na ummu salama ya je ce da ita mutane sun halaka ta ce me ya faru ya ce wallahi na umarce su ba wanda ya tashi ya bi umarni na ina tsoron kada Allah madaukakin sarki ya saukar da azaba yanzu yanzu sai ta ce ya ma'aikin Allah ba haka za a yi ba je ka kai ka fara yi je ka yi askin ka soke abin hadaya ka karka sake cewa kowa ya yi Mazalla ya fito ya soke abin hadaya sai ya aski kankace me kowa ya tashi ya yi? shawara ce mace ta bayar sakamakonta al'umma ta tsira baki ɗayanta domin in ba don wannan shawara da ummu salama ta bayar ba kuma annabi ya karɓa ya aiki da ita da ba a san me Allah zai saukar ba game da sha'anin wannan al'umma da ta buƙi ta umarnin manzanta sakamakon wani yanayi da ta samu kanta a ciki wannan ya nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓar shawara yana neman shawara kuma idan an bashi shawara yana tsayawa ya duba kuma ya aiki da ita sallallahu alaihi wasallam ina gani ina ga kai ina ga dukkan wani wanda yake jin shi shine manzo Allah gaba yake da kowa gaba yake da ni gaba yake da kai gaba yake da kowa a duniya wannan al'amari ya yadu cikin sahabbai ya fi sau shurin masaki ba sa yin al'amura a tsakaninsu sai sun tuntubi junansu sai sun yi shawara kai ba wai cikin wannan al'umma ba ƙur'ani ya ba mu tarihin sarakunan da suka shuɗe baya a tarihi yana daga cikin abin da suka samu na cin nasara da galaba shine yanke al'amari bisa ga shawarar da mutanensu suke basu kissar bilkisu sarauniyar ƙasar saba'a ga ta mace wacce ta yi zamani da annabi Suleiman shaida ce akan cewa masu mulki suna samun nasara idan suna karɓar shawara lokacin da tsuntsun huda huda ya zo ya jefo mata wasiƙa ba ta san daga ina ga wasiƙar ta zo ba bayan ta karanta wasiƙar sai ta ɗauko ta taho majalisarta, ta ce ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ta ce ya ku 'yan fadata ya ku 'yan majalisar dattawa ya ku 'yan majalisar wakilai ni fa ga wata wasiƙa da aka jefo min ban san daga ina take ba amma dai ga adireshin wasiƙar an ce innahu min sulaiman daga wani sarki mai suna sulaiman wa innahu hu rahim shi kuma wannan sarki yana aiki ne da umarnin Allah mai rahama mai jin kai abinda adireshin wasiƙar ya nuna kenan amma saƙon wasiƙar Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kada ku yi min gaddama kada ku ce za ku ja da ni lokacin da wasiƙa ta ta zo muku ji annabi Sulaiman yana gaya wa Bilkisu da ita da mutanenta wa tuni musulmi na ku zo mun kuna masu miƙa wuya da saranda to sai ta ce yan majalisa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun abtuni fi amri ku bani fatawa game da wannan wasiƙa da wannan umarni da wannan sarki yake mana tare da cewa mu ma sarakuna ne masu cin gashin kansu kasar daban tasa daban baya ba mu wani kaso na tattalin arziki a'a nasa daban namu daban amma kuma ga umarnin da yake bamu amma me kuka ce kun sani ni a ka'ida ta bana zartar da abu sai na tuntube ku ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu to anan ne yan majalisa suka yi magana qalu nahnu ko quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta'muri suka ce to ai dai kin sani mu ba ragwaye bane ba ba za a yi mana barazanar yaƙi ko ƙarfin soja ko tattalin arziki ba muna da isa ta kowace fuskar isa amma dai mu wannan shawara ce muka baki amma ki duba ki ga me zaki zartar wannan ya nuna tattaunawa tsakanin mai mulki da mai da yan majalisa a ƙarshe sai ta ce da su innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata aliha azilla wa kadhalika yaf'alu ni ban na jin tsoron sarakuna masu ƙarfin mulki mu daular tamu bata kai ta kawo ba matashiya ce sabuwa ce a demokradiyya musani idan masu abin suka zo masu ƙarfi suka dirkake mu ƙarshe duk abin da kuke ganin cewa kuna da shi ba zai kai labari ba ƙarfin sojanmu tattalin arzikinmu da duk abin da muke takama da shi ina ganin abin da ya fi kawai mu bi umarninsa mu je ɗin musan yadda za a yi asasanta. wannan tarihi ne ubangiji ya mana tsokaci dangane da wata masarauta da yadda ake tattaunawa da yadda ake musayar ra'ayi tsakanin shugaba da talakawa wajen gudanar da al'amura wanda wannan shine abin da ya kamata ibn Aqiya ɗaya daga cikin manya manyan malaman tafsiri yake cewa wa shura min da shari'a wa azaimil ahkam shawara tana daga cikin shika-shikai na shari'ar musulunci tana daga cikin kafafuwan da suke kafa mulki ya samu gindin zama ibn ya yace mallam yastashir ko man yastashiru ahlul ilmi wad din fa azluhu wajibun har ma malaman musulunci sun yi fatawa da cewa duk mai mulkin da baya shawartar 'yan majalisarsa ko talakawansa yake yin abu gaban kansa to a iya tuɓe shi daga mulki kuma wannan abu ne wanda babu saɓani a tsakanin malamai ya yi daidai da abin da shari'a musulunci ta faɗa kuma ya yi daidai da abin da dokokin yau da gobe suka tabbatar da haka mulki ko na soja ne dole akwai shawara a cikinsa domin akwai military council majalisar koli ta sojoji ballantana kuma mulki na siyasa akwai majalisar koli ta sanatoci akwai majalisar koli ta yan majalisa yayin uwa mu sani cewa shugabanni a tarihin duniya ba su fada cikin mafi girman kuskure ba face sai in sun yi jifa da shawarwarin da ake ba su Allah madaukakin sarki ya kaito mana haka game da mulkin fir'auna fir'auna mai mulki ne mai kama karya ba wai yan majalisa ne bai da su ba yana da su amma sai abin da yake so shi ake yi a majalisa ko da an kawo motion yakan iya take kowa ya ce sai abin da nake so shi za a yi wannan shine abin da ake kira da mulkin mulukiya wata rana an yi zaman majalisa a fadar fir'auna yan majalisu da wakilai duk kowa ya kawo motion da bukatun al'ummarsa da ya tashi sai ya ce ma urikum illa ma ara wala ahadikum illa sabila rashad ba wani abin da nake ganin za a yi sai abin da nazartar kuma ku sani duk abin da na ɗora ku a kansa shine daidai ma'ana ya take ra'ayin kowa ya watsi da shi a wata ayar Allah ya ce kafin ya haka sai da ya musu barazana ya tashi ƙura ya ce alaisa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ni ne mai mulkin misra ba wannan ruwan maliyan da yake gudana a misra ba iko na bane ba ba ma kwa gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu sannan ya soki burutsu ya zagi annabi Musa ce ba ku ganin na wancan wulakantaccen da ko bayani bai iya ba sai Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu ya raina hankalinsu kuma suka bi shi innahum kanu qauman fasiqin lalle su ma sun kasance mutane fasikai ubangiji ya mana wannan ne domin mu dau izina domin a ƙarshe mun ga da wani ƙarshe fir'auna ya ƙare sakamakon mulkin mulukiya da mulkin kama karya wani balaraban kauye yake faɗa ya ce ni ba a taɓa cutata ba ni ba a taɓa yaudarata ba ni ba a taɓa yi mun shigo-shigo ba zurfi ba hakimi ne ko dagaci ko sarki amma yake ba da tarihi a kansa tsawon mulkinsa aka ce to me yasa kai ba a taɓa ka ba ya ce domin ba yanke komai a masarauta ta sai da shawarar mutanen gari na duka da ka in dai ka ji an ce yau an cuci sarki to kowa ma a garin an cuce shi domin ra'ayinsu ne in ka ji yau an ce an mun shigo shigo ba zurfi to kowa ma an masa shigo shigo ba zurfi domin da shawarar su nayi da haka da wannan yasa ya kubuta yace la afalu shay'an hatta ushawirahum daya daga cikin malamai ibnu kuwaizil mandad yake cewa wajibi ne akan shugabanni su rinka shawartar malamai cikin abin da ba su da ilimi a kansa da cikin duk abin da yake musu gizo ko abin da ba su gano zurfin ruwansa ba domin dan an cewa ne ya zama shugaba baya nuna cewa ya fi kowa hankali a ƙasa baya nuna cewa ya fi kowa hangen nesa baya nuna cewa ya fi kowa zurfin tunani wani abin shi bai taba gamuwa da shi ba waɗansu sun gamu da shi wani abin shi bai san maki ba amma waɗansu sun gano zurfin ruwan da haka dole ne ya zama cikin waɗanda za su rinka ba da shawara ya zama akwai malamai musamman cikin sha'anin addini domin su ne masanan addini ubangiji maɗaukacin sarki ya ce inda za a ke tambayar su cikin sha'anin addini to za a samu warwara cikin bakin zare na kowane al'amari wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kamar yadda ake shawartar sojoji akan sha'anin tsaro ba yadda za a yi mai mulki ya shiga yaƙi bai shawarci kwamandojin sojojinsa ba na sama da na ruwa da na ƙasa domin ko da a ce shi soja ne to ya san cewa dabarun yaƙi kullum daɗa sabuntuwa suke daɗa canjawa suke yi kamar yadda idan za a gina gari ko za a yi titina ko za a yi waɗansu abubuwa na gora rayuwa malamai suka ce sai an shawarci mutanen gari wanda yake da haƙƙi a biya diya wanda yake da kaza da kaza wanda yake da ƙorafi da haka mulki yake gudana to haka nan sha'anin addini dole ne ya zama akwai tuntuɓa ga shugabannin addini magabata na ƙwarai suna da karin maganar da suke cewa ma dima man sha, duk wanda yake shawara baya taba nadama hakanan babu wanda yake jin shi ya isa da ra'ayinsa zai wadatu face kuma sai ya bata kowaye shi ubangiji madaukakin sarki ka kyautata al'amuran mu cikin dukkanin al'amari yayin uwa hakika shawara wani lokaci takan zamo daga bangaren waɗanda hukuma ta ɗauka a matsayin mashawarta wanda wannan haka ne tabbas akan samu mashawarta ga masu mulki SASA a yaren zamani special advisor na kaza special advisor for, uh, uh, for, for religion affairs special advisor for kaza for legal da sauransu ma'ana masu ba da shawara a fagage daban-daban na rayuwa to haka nan ba da shawara game da sha'anin addini yana da matukar mahimmanci ga masu mulki kuma in an ba su shawarar su rinka karba kuma kafin su zartar da wani abin da suka san ya shafa hakan su rinka tuntuɓa su to sannan ba dole bane shawara sai ta zama ga wanda yake ma'aikacin gwamnati domin idan muka kalli yawan al'umma da yawan SASA da suke cikin al'umma ba za su iya kosar da bukatar al'umma ba ba laifi bane kowaye ma ya bada shawara akan hanya ka tsaya ka karba ba shi zaka kalla ba a'a shawarar da ya bayar din zaka kalla wata rana a fada sayyidina Umar an taba zaunawa an tattauna ishu akan sadaki sayyidina umar ce za mu sa doka daga yau sadaki kada ya wuce kaza an yi shawara an komai an zartar da haka duk yan majalisar umar sharaɗin ka zama ɗan majalisa a fada sayyidina umar mahaddacin qur'ani ne da wanda suka je yakin badar da me da manyan sahabbai duka an yarda da wannan motion din yayi fasin ya wuce sai da umar ya fito labari ya bazu a cikin gari cewa daga yanzu fa sadaki kaza ne sai wata tsohuwa wata rana sayyidina umar zai wuce sai ta dakatar da shi ta ce ina da magana da masu tsaro da komai aka ja aka tsaya ta ce yanzu kai umar kai zaka ci gyaran Allah Allah ya ce a bar sadaki kofa buɗe kai ka tattauna da 'yan majalisa ka kuka yanke cewa sadaki shine kaza ta karanto masa ayoyin da suka yi magana akan sadaki cewa bai da adadi sai na umar ya ce ku dakata 'yan majalisa ku je wannan matar duk ta fi mu gaskiya duk abin da muka tattauna a majalisa wallahi nata shine daidai da haka wannan motion din a dawo da baya da baya mun canja shi kaga wannan ya nuna akwai 'yan majalisa masu ba da shawara akwai kuma na waje yaso da dama wanda yake waje yana hango abin da na ciki baya hangowa yaso da dama na ciki ya tsallake waɗansu abubuwa a rayuwa amma na waje shi a ciki da shi ake gwagwarmaya da haka ya uwa shugabanni masu mulki ku sani cewa shawara ba dole sai ta 'yan majalisa ku ba ba dole ba sai ta waɗanda kuka ɗauka don su rinka ba ku shawara ba hatta ta sauran al'umma a bar sauraro ce a addinance da kuma a konstitushance, wani lokaci ma shawara takan turke a majalisa wanda hakan ya sha faruwa a zamanin sahabbai su kasa ɗaukakuwa akan ra'ayi ɗaya su kasa ittifaki akan fahimta ɗaya amma a ƙarshe sai a dawo da abin waje ai abin da ake kira da suna at taswit shine public hearings wanda constitution ya tabbatar ana yin haka addinin musulunci ma ya tabbatar da haka yayin uwa abin lura a shawara ba shine wani ne ya faɗa wani ne ya faɗa ba dan majalisa kaza ne ko sanata kaza ne ko wani ne a'a shin shawarar nan daidai ce ko ba daidai ba ce ba al'ibratu bil qawli la bil qa'il abin lura shine maganar ba wanda ya faɗi maganar ba a ƙarƙashin dukkan wannan shimfiɗa da na yi nake yaba wa gwamnatin Najeriya akan ƙoƙarinta. na kishi da ganin ta samar da abubuwa na ci gaba ga al'ummata da gwamnatin jihar Kano wacce ta gaji ayyuka da yawa na alkhairi daga gwamnatocin da suka shuɗe labari ya ishe mana ga dukkan waɗanda suke bibiyar kafafen watsa labarai gwamnatin tarayya za ta yi katafaren cibiya da gida na 'yan fina-finan afirka ga baki ɗaya a jihar kano a garin kofa a ƙaramar hukumar bebeji abinda ake kira da suna national film village wanda wannan cibiya da take nufi dukkan yan fina-finai daga turai daga indiya daga ina ne suna da gida yau a kano za su zo su fim za su yi wannan abin ne kamar suna kasarsu ba wata doka ba wata ka'ida wannan irin gida babu irin sa afirka sai a ƙasa ɗaya shi take gana amma babu wata ƙasa da take da irin wannan waje a duniyar afirka in ba gana ba duk da wasu sukan ce an yi a misra shekaru aru aru da suka wuce wanda shine asalin tarihi da sirrin lalacewar kasar Misira, wanda zaka je ka tarar ba zaka iya bambance tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ta fuskar shiga sai dai in sun furta kalma wannan abin da aka yi a Ghana shi ya ja 'yan fim ɗin Najeriya musamman na kudu suka tafi Ghana fina-finai wanda a yau ya kai fina-finan da 'yan Ghana da 'yan Najeriya ta kudu suke yi ba shi da bambanci da fina-finan da ake a amerika da dukkan wata ƙasa fitsararriya ana yin bulufin ana finafinai finai na iskanci da batsa irin wannan waje da aka gina shi a amerika ka'idar shine duk filin wajen ya zama mallakar 'yan fim idan ka zo za ka makwautace su ka sai fili a wajen to da zarar ka siya fili a wajen ya zama sunan ka ɗan fim ko kana yi ko ba ka yi duk lokacin da suka so su yi shooting fim za su hada da gidanka in suna bukatar 'ya'yanka za a yi da su in kai kanka ne ka fito a motar ka ana da bukatar a ɗauke ka a fim za a ɗauke ka idan ka ce a a sai dai ka bar wajen saboda wajen sunansa duniyar 'yan fim to don allah jama'a ya lafiyar kura bare ta yi hauka 'yan fim ɗin hausa ba su yi bulufin ba a ƙasar nan a garin nan yara nawa ne suka ki zaman aure mata a sanadiyar yan fim ɗin hausa yara nawa ne mata suka gudo suka bar iyayensu don su zo su shiga fim ɗin hausa wace iriyar fitsara da tambada ce ba a yi da sunan fim ɗin hausa allah ya saka wa gwamnatin kano da alkhairi da gwamnatocin da suka gabata gwamnatin kano kaɗai a arewa a wani ƙaulin ma an ce a najeriya baki ɗaya ita take da sanso Shibbot ma'aikatar tace fina-finai in banda ta ƙasa baki ɗaya ta abuja sai ta kano state wacce idan aka yi fim za a je a kalla a ga abin da bai dace ba a cicire ai kaza ai kaza wannan kadai yake takawa wasu daga cikin yan fim ɗin barki wanda mun san abubuwan da suka faru a tarihin baya na waɗansu su har da suka je gidan kaso amma duk da haka ya yan uwa kowa ya san barna da ta'addanci da fim ɗin hausa yake mana cikin tarbiyyar al'umma manufar gwamnatin tarayya da manufar gwamnatin jiha Shi ne za a samu aiki ne, akalla abin da invitation ɗin yake ta nunawa idan an gama project ɗin na biliyan uku ne biliyan uku za a kashe a gina wajen in an gama za a samu aiki na sama da mutum dubu goma alhamdulillah idan mutum dubu goma suka samu aiki a ƙarƙashin wannan masana'anta mai girma shugaban ƙasa da 'yan majalisa mai girma gwamnan kano sanata dan majalisa mai wakiltar Kiro da bebeji dan Allah ku ba mu lambar 'ya'yan shegu da za a haifa su kuma a wajen dan Allah ku ba mu lambar jirajirai da za a haifa na cikin shege a watsar a wajen dan Allah ku ba mu lambar kuma 'ya'ya matan da za su kashe aurensu su dawo wannan wajen su tare ku ba mu lambar shaye-shaye da ƙwaya da za a tallata a wannan wajen ya kamata ku hangi wannan ya kamata ku kalli wannan da idan basira muna kyautata muku zato mu muku fatan alkhairi kun san kuma wannan abun yana addabar ba ma Kano ba duk jihohin mu na arewa shaye-shaye karuwanci kuma wannan shegantaka ita take yada wannan abu wannan aiki shi yake tallata wannan fitsara a cikin mu kowa zai yi murna da farin ciki a ce al'ummarsa ta samu aikin yi amma akwai hanyoyi da yawa wanda kun fi mu sani wanda za a samu aikin yi ba ta wannan ba kamfanin nuka nawa muke da su a shari'a suka mutu me yasa gwamnati ba za ta siye su ba ta tayar da su da kanta ta ɗauki mutane aiki nawa ne manoma da suke bukatar tallafi duk da an tallafa amma akwai inda tallafin yana da bukatar je a ƙara in aka yi haka ba za a samu aikin yi ba ba katsalan da muke muku cikin sha'aninku ba amma abin da yake akwai shine nauyi ne da Allah subhanahu wataala ya dora mana dole ne mu yi nasiha ga duk inda muka ga an yi ba daidai ba kuma dokar ƙasa ta ba mu wannan damar mu ba 'yan tawaye ba ne mu ba 'yan tada zaune tsaye ba ne mu ba 'yan tarzoma ba ne amma wallahi mun sani in muka yi shiru ba mu gaya muku haka ba a ranar lahira Allah zai tambaye mu ko kuma in kuka ji kuka aikata to Allah ya gani mu mun fita za ku je ku amsa tambaya ku da ku? wa ma'alar rasuli illal balagul mubin abinda Allah madaukakin sarki ya tsora mana kenan da yawa labari ya ishe mana manya shugabanni musamman mai girma gwamna da 'yan majalisarsa musamman shugaban ƙasa an ba su abin ne a dukunkule akwai da yawa mashawartansu waɗanda suke ta hannunsu abin ya biyo amma da yake sun ga za a samu kuɗi za a samu daloli wallahi ba su baje musu abin sun fahimce shi yadda ya kamata ba a jiya jiya aka yi taron aka yi lancin ɗin gabatar da abin a hotel ɗin tahir guest palace da aka mai girma gwamna ka tuntuɓi mashawartanka ta ɓangaren addini da council of ulama na kano su baka shawara akan wannan al'amari Ɗan majalisa mai wakiltar ƙiru da bebeji ka tuntuɓi al'ummarka ka ga ka gudanar musu na alkhairi kuma in ka kawo musu wannan wani alkhairi ka kawo musu kuma dan Allah tsakaninka da Allah idan ka mutu ka yadda Allah ya maka hisabi akan wannan project shi ka kawo jihar ka shi ka kawo kasar ka mulkin kwana nawa ne abin da zaka samu kwana nawa ne ko ma wane ne mutum wallahi sun matallahi zaka je ka amsa hisabi a gaban ubangiji in masu mulki ne nawa suka tafi in kuɗi ne nawa aka samu aka kashe amma fa hisabi yana nan yana jiran duk wanda ya aikata ba daidai ba da duk wanda ya aikata alkhairi zai je ya tarar da abin da ya aikata wani tarihi gwamna zai bar wa kansa shugaban kasa zai bar wa kansa yan majalisa zai bar wa kansa a ce a lokacin mulkinsu su an yi irin wannan al'amura da Allah kaɗai ya san barnarsu bayan shuɗewar zamani wallahi duk ɗan da aka haifa na cikin shege aka yar a wannan wajen in kun sani wallahi kuna da kamasho a ciki in kuka gina duk wata ƙwaya da aka sha a wajen in kun sani kuka gina wallahi kuna da kamasho a ciki wallahi sun matallahi duk wata zina da aka yi a wajen in kun san da za a yi kuma tabbas za a yi in an gina wallahi kuna da kamashu a ciki diyarin yarinyar da ta kashe aurenta ta gudo ta guji iyayenta ta gudo ku kuka ba ta dandali ubangiji subhanahu wata'ala masallaci in an gina da sunan dandalin barna ya ce a rusa shi ballantana gidan barna da asalinsa an san na barna ne yahudawan madina da munafukan madina suka rasa yadda za su yi su samu annabi su kashe suka ce mu gina masallaci mu gayyato shi budewa a nan ne kadai za mu samu damar in ya zauna wani ya hau ta sama ya jeho masa dutse haka aka yi manzo Allah ya zo buɗe masallaci yana zaune kawai sahabbai suka ga ya tashi ya kama tafiya sai ya bar wajen ko magana bai yi ba sai da aka bi shi gida aka ce me ya faru ya ce jibril ya zo ya gaya mun ga abin da suka shirya ubangiji ya saukar da ayoyi akan wannan masallaci ya kira shi da suna masjidu dirar الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أكرشي أبنجي يتي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم فبلنتنا جدا دكاسا نبرناني تن أسلنسا barna ce ta tallata barna ce ta siya barna ce abin da za a aiwatar Allah madaukakin sarki kai riko da hannun shugabanninmu zuwa ga abin da kake so ka da shi ya ubangiji ka ba su mashawarta na gari ya ubangiji ka ba su iko da mazantaka da jajircewa wajen yin duk abin da yake daidai ka su tsoraci kowa cikin sha'anin ka sai kai ya ubangiji dukkan wanda zai ba su shawara ta alkhairi ya ubangiji ka kusanta shi gare su ya ubangiji dukkan waɗanda za su yi musu shigo shigo ba zurfi ko da cikin mashawartansu ne na kusa idan masu rabon shirya ne ya ubangiji ka shirye musu da su idan ba masu rabon shirya bane ya ubangiji ka nesanta su da su da mu baki daya Allahumma izz al-islam wal muslimin wa zill ash-shirka wal mushrikin wa dammir adaka adana adadin wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah alhamdulillah Cibiyar yaɗa karatuttukan malaman sunna ta Darul Muhaddithin na farin cikin sanar ɗalibai cewa ta shirya musu memory na musamman mai kunshe da tafsiran bana na malaman sunna 27 a cikin memory card guda ɗaya 8 GB. Malaman sun haɗa da Dr. Muhammad Sani Rijiyar Lemu, Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, Dr. Abubakar Birnin Kudu, Dr. Bashir Aliyu Umar, Dr. Ahmad Mahmud Gumi, Dr. Ibrahim jala Jalungu, Dr. Abdullahi Sala Pakistan, Dr. Zubair Abubakar Madaki, Dr. Mansur Isa Yalwa, Dr. Rabi Umar Rijiyar Lemu, Sheikh Abdulrazak Yahaya Haifan, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, Sheikh Alkasim bin Umar Hutu. Sheikh Muhammad Kabir Gombe, Dr. Abdullahi Jesu, Sheikh Abubakar Lawal Gadan Kaya, Sheikh Muhammad Aminu Din, Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna, Sheikh Ahmad Tijjani Guruntum, Sheikh Idris Abdul Aziz Bauchi, Sheikh Usman Giyade, Sheikh Abubakar Abdul Salam Babangwale, Sheikh Abubakar Abbas huturu Sheikh Abdullahi Usman huturu Sheikh Gwani Zubair Almisri, Sheikh Sunus Adam Kawu da kuma Malam Muhammad Salis Maiduguri muna sayar da shi akan farashi mai sauki da rahusa duk mai bukata zai iya tuntubar mu kamar haka address mss shop uk new site idan kuma uk ta muku nisa to ku tuntube mu ta wannan lambar domin jin inda ya kamata mu haɗu sifili takwas shida shida tara takwas tara bakwai bakwai uku muna iya tura saƙon memory card ɗin ko ina a najeriya amma ga mazaunan garin katsina za su iya tuntuɓar wannan lamba sifili takwas sifili uku ɗaya ɗaya bakwai uku shida bakwai ɗaya ga mazauna garin bauchi kuma za su iya tuntuɓar muhammad sautul qur'an ta wannan lamba sifili takwas sifili uku bakwai biyar